fafata a gasar european league wato gasan kasa da zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 wasan zagaye na 16 karawar farko a jiyan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta sha kashi a hannun Arsenal da kwallo biyu da nema dan wasan tan nan Mkhitaryan shi jefa kwallo a kungiyar akan a ragan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan a cikin minti na 15 da fara wasan daga misali ana minti na 40 dab da tafiya hutun rabin lokaci Ramsey ya sake jefa kwallo ta biyu aka tashi wasan da biyu da nema wannan shine karo na bakwai da suka taba fafata a tsakaninsu inda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta samu nasara sa uku ta kuma yi kunnen doki biyu an samu nasara akan ta sau biyu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta yi nasara sau biyu an yi nasara akan ta sau biyu ta yi kunnen doki sau biyu za a dawo ci gaba da fafata wasan zagaye na biyu haka ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta sha kashi a gidanta a hannun Salzburg da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta CSKA Moscow na kasar Rasha ta sha kashi a hannun Lyon na kasar faransa da kwallo ɗaya mai ban haushi atlantico madrid kuwa a can kasar spain ta doke lokomotiv moscow na kasar rasha ne da kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta sporting cb na portugal ta samu nasara kan victoria pezzan da kwallo biyu da nema rb leipzig a kasar jamus ta doke zen da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta lazio kuwa sun sulhunta biyu da biyu ne tsakaninsa da dynamo kiev olympiacos marcel a gida ta lallasa atlantico bilbao da kullo uku da daya da dawo ci gaba da fafata wasan zagaye na biyu na gasar cin kofin european league za a buga ne a ranar 15 ga watan maris na shekara 2018 inda kungiyoyin da aka je musu su ma za su taho don fafata a gasar har ila yau a yau idan muka dawo idan muka dawo bangaren wasan lig lig na kasashe daban-daban kuwa a yau za a ci gaba da wasu league din a wasu kasashe inda za mu fara da kasar spain a kasar spain din bangaren la liga mako na 28 a yau kungiyar kwallon kafa ta girona za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta portugal a corona da misalin karfe 9 a kasar jamus kuma bangaren bundesliga na shekarar 2017 zuwa 2018 mako na 26 mainz 05 suna tare da kungiyar kwallon kafa ta schalke 04 za a buga wasan da misalin karfe 8 da rabi na yammaci a kasar faransa league 1 na kasar na mako na 29 a yau strasbourg za su fafata da kungiyar kwallon suka fita monaco da misalin karfe tara saura kwata gobe idan allah ya kai mu kuwa da a fafata a gasar league na kasar ingila mako na talatin inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united da su karbi kuncin liverpool da misalin karfe ɗaya da rabi sai kungiyar kwallon kafa ta everton suna tare da brighton and hope albion west ham a gida da su karbi kuncin kungiyar kwallon kafa ta bolle ne newcastle da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta southampton sai kungiyar kwallon kafa ta west bromwich su fafata da leicester city ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta huddersfield town da su fafata da swansea city ne kungiyar kwallon kafa ta chelsea za su karbi bakoncin crystal palace da misalin karfe 6 da rabi za a fafata wasanni daban-daban tun daga misalin karfe 1 har zuwa karfe 6 da rabi na yammaci haka kuma idan muka leka hukumar kula da wasan kwallon kafa ta nahiyar turai hukumar ta ce tana tuhumar kungiyoyin kwallon kafa guda biyu Paris Saint-Germain na kasar Faransa da kungiyar kwallon kafa ta Basel na kasar Switzerland bisa karya dokoki hukumar da suka yi inda ake tuhumar kungiyar kwallon kafa ta PSG. Kungiyar PSG ana tuhumar ta ne da laifuka har guda hudu ciki har da yin amfani da wasan wuta da kuma sanya hayaki a yayin wasan su kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai karawa ta biyu a can kasar Faransa inda magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta PSG tuni suka yi amfani da hayaki har yayi sanadiyan aka dakatar da wasan bayan dawowa daga hutun rabin lokaci inda aka tashi a wasan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta doke PSG da kwallo biyu da ɗaya wannan ya bata daman nasarar zuwa zagaye na gaba ita Real Madrid din domin cin a gidanta ta yi hukunci wa PSG da kwallo uku da ɗaya a yanzu haka Real Madrid dai tana da kwallaye biyar ita kuwa PSG tana da biyu amma kuma za ta fuskanci tuhuma ko kuma tana fuskantar duhuma. ita ma kungiyar kwallon kafa ta basel kusan haka irin wannan laifi ta aikata bayan sun samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta manchester city a can kasar ingila a gasar ta cin kofin zakarin nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 da doge manchester city da kwallo biyu da daya inda ita ma magoya bayan ta suka yi amfani wajen hura wuta a filin amma dai duk da wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta basel ta samu bai kai ta zuwa zagayen gaba da tun a gida kungiyar kwallon kafa ta manchester city din ta riga ta yi hukunci ta doke ba basel a switzerland kwallo hudu da nema don haka ita ma kungiyar ta basel bata samu nasara ba domin kwallon ta biyu ne kacal ita ko kungiyar kwallon kafa ta manchester city tana da kwallaye har guda biyar da yin haka kwamitin ladabtarwa na hukumar kula da kwallon kafa ta nahiyar turai din ta ce za ta yi bincike kan lamuran kafin ta dau hukunci a kai idan muka leƙa kasar italy ko babban dubban magoya bayan wasan kwallon kafa ta nahiyar turai kuma ta kasar italy suka hallara da kuma wasu wakilan kungiyoyin da suke fafata a a na kasar italy wajen suka hallara a wajen bison kaftin din kungiyar kwallon kafa ta florentina astori wanda ya mutu yana da shekara 30 da ɗaya da haihuwa bayan ya yi gajeruwar rashin lafiya a ranar lahadi a ranar lahadi da ta gabata ciki har da ƙungiyoyin kwallon kafa ta Juventus da totin Tottenham a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a ranar Laraba shi ma kaftin din kungiyar kwallon kafa ta kasar Italy bufan ya samu halartar bisan Astoria ya mutu ya bar matarsa ɗaya da yansa ɗaya mai shekaru biyu da yan uwansa an yi ta watsa shirye-shirye inda wasu dubban magoya baya a bayan cikin ciki da wajen majami'an suka yi ta zubar da hawayensu don tausayi kuma da nuna rashi na ɗan wasan ƙungiyoyin da florentina da Cagliari wanda ya buga a can kasar Italy din sun yanke hukunci ba za su sake amfani da riga mai namba sha uku ba sakamakon ɗan wasan yana sa wannan iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOE huta lafiya.